Salam VOA Hausa. Mai magana Hauwa Sale, matar Shehu Sabo Gashuwa. Ina magana ne akan rashin lafiyar shugaban ƙasarmu Muhammadu Buhari da ya nemi ƙarin kwanaki domin duba lafiyarsa. Muna taya shi da addu'a mu talakawa, Allah ya ba shi lafiya ɗorarriya domin ya dawo ya ci gaba da mulkarmu. Allah ya ba shi lafiya amin radio matasa wallahi na gani su ne sur facebook ne abin ya ya burge ne na doke lambawa kuma lahiya launa wallahi gidan radio ne ko ko gurin matasa ne eh na gani ku Najeriya ne wallahi lahiya launa wallahi ni ma kaga yana bukata irin wannan kulub din ko da ba da amsa ne ko ko tambayoyi ne ma abubuwan zan ci gaba ne kwa ina so in yi bayani a karin kawo ina so shi ne na tabbai ku wallahi salamu alaikum Assalamu alaikum sashen Hausa na Bauchi muna muku fatan alheri. lakin kan kwaka ayyukan da kuke yi. Yanzu wani rana ne ake labari wani labari ake yi. assalamu alaikum ya Hausa, barkan ku da wuni, muna lafiya ku da aiki. Gaskiya ni tun da na tashi ina yara ma ina tare da rediyo ko a daji nike. Wallahi ina sauraron rediyo ko da yaushe. kamar rediyon bbc hausa voa hausa tun kafin arafi ya zo ma sannan yanzu arafi ya zo dukkan muna sauraron ku Allah ya kara muku karin gwiwa Allah ya bar mu tare sunana shaibu mamman daga kotunu a jamhuriyar benin ni dan nijar ne